'yan kasuwar da ke hada-hadar su a kasuwar kantin kwari ta nan kano na ci gaba da korafi kan yadda 'yan china suka mamaye kasuwar sunana aminu bala a kasuwar kantin kwari ina sai da atamfa yan china yanzu kasuwar kwari kamar tasu ce domin da sun mamaye kusan 70 ko 80 su suke juya ta su suke raba wa mutane kaya suna da agents suna shigowa cikin kasuwa suna ganin duk abin da ake mutanen mu sun daina oda sunana kabiru musa yanzu ta kai ta kawo za ka je ka siyo kaya a hannun dan cana zai baka farashi za ka ci naira dubu biyu naira dubu daya wani ma abin da za ka yi sai dai yanzu da za ka duba kasuwan nan in ka san tare ka san da baka take ba ka ko wannan abu mai matsala ne wanda muke kira da mahukuntanmu da su duba wannan abu musamman sarkin kano masayin tattalin arziki ne to amma kwamishinan ciniki da masana'antu na jihar kano amir rabiu ya ce suna ɗaukar matakai domin warware wannan matsala da canisawa ke kawo 'yan kasuwar cikin gida na kano sai dai akwai ƙalubale muna kullum zama da waɗanda suke da ruwa da tsaki kan al'amarin daga wanda suke cikin kasuwar mutanenmu su suke da su suke mana fitar al'umma mutum ɗan ƙasa ne shi sai jawo kuma bako sai bakon ya amfani da fuskarsa da jikinsa ya kasance in ka zo za a ce maka wannan kantin kamar na wane ne amma a zahiri dan China ne yana nan da dan ofis din shi daga gefe ko daga ciki yana zama kuma shi ke cin gajiyar abin direct yake yin abin amma ana nan ana yi a hankali musamman muna tabbatar da wanda ya fito mana da ka'idodin da ke ta haddin kasar mu muka tabbatar muna kai wa hukumomin tarayya Alhaji Amir Rabi kenan kwamishinan ciniki da masana'antu na jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya. ya ji daɗi yau kowane gumi ne yake ji. Yaya yara gumi na yake ji. Yaro ne min kuɗi ka ji daɗi.